wanda idan sun tattaro wannan kuɗaɗe yake da shiya a cikin wannan kuɗaɗe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kana a gefe guda ɗaya kuma sauran mai idan kuna biyar da mu za mu kawo muku nan yanda rikici sabo ke ƙoƙarin ɓarkewa tsakanin Najeriya da kuma ita kana kanta ECOWAS ɗin. Masu sauran mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsaf domin yin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma to mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna na saƙuna tare da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su masu ran ga cikakkun rahotannin. Daga babban birnin tarayya Abuja hukum tsaro sun sanya ido akan wani sanata mai faɗa a ji a Arewa bisa zargin cewa yana jagorantar ta'addanci da kuma garkuwa da mutane. an gano cewa sanatan wanda kuma ke jagorantar wani kwamiti mai mahimmanci a majalisar dattawa na ɗaya daga cikin masu ɗaukan nauyin ayyukan ta'addanci a arewa kamar yadda majiya mai tushe ta shaida wa gidan jaridan ta bangad manyan majiyoyin waɗanda suka zanta da jaridar sun bayyana cewa hukumar gwamnati na sane da ayyukan rashin kishi ƙasa na sanatan kuma nan ba da jimawa ba zai fuskanci hukunci daya daga cikin majiyoyin ya bayyana cewa muna sane da dangantakar sanatan da maƙiyan ƙasa ciki har da yawan lokutan da ya yi taron dare da masu garkuwa da mutane yan bindiga da ɗan ta'adda a Abuja babban birnin tarayya kenan an kuma bayyana cewa sanatan wanda ake zargin yana da alaka da wani malamin addinin Islama yana amfani da tasirinsa wajen kawo cikas a binciken hukumomin tsaro daga cikin laifukan laifukan da ake zargin sanatan da su har da sannan waɗanda suka yi garkuwa da wasu ɗalibai mata na jami'ar tarayya da ke gusau jihar zamfara kuma wasu 'yan butar ƙasa 'yan asalin jihar akwa ibam da aka kama a hanyar ta zuwa sokoto haka zalika shi ma ɗaya daga cikin manyan majiyoyin ya ƙara cewa tuni hukumomin tsaro da abin ya shafa suka ban wani sanata daga arewa wanda shine babban mai ɗaukar nauyin ayyukan 'yan bindiga da sauran ayyukan ta'addanci a sassan arewa hasali ma yana alaƙa mai kyau da 'yan bindigan waɗanda suka addabi yankin arewa ta tsakiya da kuma yankin arewa maso yamma To a halin yanzu dai masu sauran mu sai dai fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da tauna asirin su baki ɗayan su a gefe guda dai kuma najeriya na iya asarar gudunmawar wasu kasashe daya guda goma sha biyu a bangaren samar da tsaro ga al'ummata za kuma ta iya yin gagarumin asarar a tattalin arzikin ƙasa sakamakon ficewar ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso da ƙungiyar ƙasashen yankin Afirka ta yamma kamar yadda masana da al'ummar da suke zaune a yankuna suka bayyana gidan jaridar na Daily Trust. Masanan sun kuma yi sun kuma yi ta ce ficewar waɗannan ƙasashe uku zai iya tarnaƙi ga tattaunawar da ake da samar da haɗewar yankin da kuma aiwatar da yarjejeniya da aka yi na cinikayya a tsakanin yankunan afirka watakan afc fta an sanar da shirin afc TA ne don gaggauta haɗa harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen Afirka kamar yadda dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada idan da iya tunawa a ranar Ladin sojojin da ke mulki a ƙasashen uku suka sanar da kucewa daga ƙungiyar ECOWAS da gaggawa hakan kuma ya faru ne sakamakon takunkumin da kungiyar ta sanya musu bayan juyin mulki da aka yi a ƙasashen a shekara ta 2021 dai aka dakatar da ƙasar Mali bayan juyin mulki a biyu an kuma dakatar da kasar Burkina Faso a shekara ta 2020 biyu yayin da aka dakatar da kasar nan ta Nijar a shekara ta dubu hakan yana nuni da cewa kenan shekara bayan shekara da suka wannan abubuwa nasu ba kamar yadda abin da ya faru a lokacin da aka dakatar da kasashen mali da burkina faso ba dakatar da nijar ya jawo cece musamman daga al'ummar yankin arewacin najeriya wanda suke da dangantaka tarihi da akan kasuwanci da tsakaninsu da najeriya da kuma nijar al'ummar kasashen biyu suna da tarihin auratayya harkokin kasuwanci suna kuma fuskantar matsalolin da ke auko musu tare da dukkan matakai na mulki suna kuma da iyakokin da suke tare da kilomita fiye da dubu ɗaya da dari shida da takwas wata kamil ɗari tara da tasa'in da tara wanda ya taso daga sokoto kebbi zamfara katsina jigawa yobe da kuma jihar ta borno Duk da cewa ƙasar Nijar ta dogara ne da Najeriya a ɓangaren samar da hatsi, tufafi da kayan gine-gine, ita ma Najeriya ta dogara da Nijar don samun dabbobi kamar raƙuma, shanu, tumakai, dabino da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. Haka zalika tabbas juyin mulkin da aka yi a Nijar ta kuma matakan da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka wanda Najeriya ta jagoranta sun shafi gangamin yaƙi da ta'addanci da haɗakar soji daga yankin suke yi. sojoji da ke aikin tabbatar da zaman lafiya suna iya iya tabbatar da wannan ikirarin sai dai kuma shugaban dattawan yankin Borno Dr. Bulawa Mali Gubiyo, ya bayyana cewa ficewar kasar Nijar daga kungiyar ta ECOWAS zai iya matuƙa shafar rayuwar 'yan gudun hijira daga jihar Borno ya kuma shafar harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen wanda aka yi shekara da shekaru ana yin su a halin yanzu kuma na shigo shugaban ƙasa a Bola Ahmad Tinubu ya saka igiya datse wannan abu malami kuma a bangaren tattalin arziki a jami'ar usman dan fodiyo farfesa tanko baba ya bayyana cewa matsalar waɗannan ƙasashe da ƙungiyar ecowas zai shafi najeriya ta bangarori da dama kazalika ce matsalolin da za a fuskanta sun haɗa da raguwar kasuwanci a tsakanin najeriya da ƙasashen wanda hakan zai shafi al'ummar ita karan kanta najeriya da kuma waɗanda suka jagora da kuma suka dogara da waɗannan kasuwanci wajen rayuwarsu ta yau da kullum da kuma a samu matsala tsaro wannan na nufin 'yan ta'adda za su iya shigowa najeriya ba ta da wata matsala ba wajen Najeriya ta sake nazarin waɗannan lamarin don kada a ƙara jefa al'umma cikin matsalar tattalin arziki da na tsaro kuma ƙasa baki ɗaya. To haka zalika dai masu tsaron mu inda ba za ku manta ba dukkanin irin wannan abubuwa da suna faru a ƙasar tamu ta Najeriya. wanda wasu na ganin dama can kawai an shirya ne domin a dinga yi wa arewacin Najeriya zagon ƙasa amma masu ran ba mu da abin da mu ce da fatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu dace masu sauran mu za mu so da ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba da kawo muku rahotanni da dumudumin su za mu so dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba da kawo muku rahotanni da dumudumin su daga nan gida Najeriya wasu lokuta ma da kasashe masu makwabtaka da ita masu sauran mu an mu kawo mu ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi amma kafin nan za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da wannan rahoto wanda muka muku masaranmu mu da ubangiji Allah subhanahu wata'ala karya wa'annan yahudawa da suke ƙoƙarin tarwatsa Najeriya domin dukkanin wannan abuwa da sharri su ne su ne suke ta ƙara huro wuta domin su tabbatar da cewa sun datse dukkanin wata alaƙa tsakanin Najeriya da Nijar ko ma mu ce dukkanin wasu ƙasashe da suke ganin cewa su iya haɗe kai a Afirka musamman ma Afirka ta yamma masu mu fatan mu da ubangiji Allah su subhanahu wata ya ci gaba kuma da kare musulunci da musulmai a inda suke a faɗin duniya mun gode